na ji cewa a kafa na wuya na kai na sannan na bugu a kirji kuma sakamakon mutane sun daddame da mu yanzu dai taimakon da muke nema ga gwamnati shine ta da wannan abin cikin gaggawa don yana mana asara malam abdulkarim adamu kenan ɗaya daga cikin waɗanda tashin bam na yola ya shafa yayin da yake mika godiyarsu ga uwar gidan shugaban kasa hajiya aishatu buhari bisa tallafin da ta aika musu tare da fatan sabar gwamnati za ta taimaka wajen dakule irin wannan ta'annati hajiya zainab murtalan yako uwar gidan tsohon gwamnan jihar murtalan yako ita ce mata wakilci matar shugaban kasar mun zo ne a madadin matan shugaban kasa ta first lady mu hajiya aisha buhari ita ta turo mu kuma tana isar da sakonta akan cewa tana muku addu'a allah ba ku sauki duk wayanda suka ji ciwo suka samu rauni e Allah ya ba ku sauki Allah ya kawo sauki da kuma wayannan goma-gomai da ake ta yi insha Allahu ki kwanan nan za su iya kokari ga cewa an daina ta turo ni kuma in ba ku dan taimako kowa a miƙa masa taimako a sai magani tun farko da yake karbar tawagar matar shugaban kasar shugaban asibitin ƙwararru ne yola dr balasa ido ya ma bukaci jama'a ne da aka yi gudumawar jini inda ma ya bayyana wasu matsalolin da suke fuskanta a yanzu gaskiya gaskiya muna bukatan abubuwa da yawa kayan dressings infusion blood transfusion sets da kuma financially domin abin da sanar maka financially mun yi exhausting kayan asibiti nan kan gaba daya mun samu donations an kakka mana daga international red cross primary health care state ministry of health board namu ta kawo mana moral support ita ma da lamdo ya ba mu kudi shi ma to amma duka dai muna amfani da su ba za a ce ya ishe mu ba muna bukatan wani abubuwa in za mu samu a kara mana mun gode su to sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa wasu iyalan waɗanda ake wa jinyar na ma kokawa da cewa nan tun da muka zo kuma muke komai da kuɗin mu kuma maganan treatment mai maganan doktoci suna ce mana ba doctor sai monday sai monday eh to abin da muke so gwamnati ta taimaka musu game da kaman maganan magani da doktoci masu kula da su kaga kamar wancan mara lafiya ne amma wallahi na ga ma biredi sai an taimaka masa da shi ba dai wannan ne karin farko ba da akan samu tashin bam ko kuma mai a kasuwanni musamman a arewacin Najeriya to ko wasu matakan 'yan kasuwar ke dauka alhaji ibrahim 86 da ke zama mataimakin shugaban 'yan kasuwa na shirin arewa ya bayyana irin matakan da suke ɗauka a yanzu to amma da farko ya bayyana adadin 'yan kasuwan da suka rasa rayukansu a wannan tashin bam ne yola akalla 'yan kasuwa waɗanda muka tabbatar da mun yi asararsu sun kai mutum 35 banda wanda suke asibiti kuma a cikinsu akwai maza akwai mata akwai kuma manya akwai yara a cikinsu wannan matakin da muka ɗauka yanzu muna kan mitin daban-daban da jami'an tsaro da sauran wasu hukumomi wanda kuma wasu abubuwan kasu ba sai mun faɗa ba irin dabaru da muke yi da sauransu yadda za a bi dai a kada wannan abu ya ci gaba da faruwa su dinga lura da irin makwabtansu a kowane shago ka tabbatar da waye ne nebonka kuma in ka samu wani bako da ko da wani kulli ko na ba sa idanu kuma a dinga lura da kananan yaran da ake gani kamar su ba sa ido a kansu ba sai ka samu matsalolin yawanci na tashi daga yara masu shekara goma zuwa sha biyar su wani abubuwa da kuma yadda muke zama muna mitin da jami'an tsaro ya zuwa yanzu ma dai akwai gawaki da dama da ke ajiye a babban asibitin tarayya wato fmc yola yayin da kuma hukumomin tsaro ke ci gaba da bincike ibrahim abdulaziz Sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.